أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwar mu da ku a wannan yammaci na Um, lahadi kenan ko sha shida ga watan ramadan shekara na dubu daya da dari hudu da talatin da takwas bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda zai zama shine yammaci na sha daya a watan shida shekara na dubu biyu da sha bakwai miladiya kamar yadda muka saba gabatar da tafsiri a wannan masallaci mai albarka masjid sahaba da ke sabuwar unguwar GRA a nan cikin garin Bauchi idan za ku iya tunawa jiya da yi mun tsaya ne a kan aya na 282 cikin watan sura wato doguwar ayan nan wadda ita ce ayan da ta kowace aya doguwa cikin alkur'ani wato ayan da ta yi magana a kan bashi inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani akan hukunce-hukuncen bashi mun fara karanto sharhin wannan wato aya sai lokaci ya kare wanda za mu karanto shi har mu iso daidai inda wato muka tsaya ma za mu tarjama shi ne zuwa inda muka tsaya kuma sai mu ɗauki sharhin daga nan wurin Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kun kai imani idan ta yankin bidaini idan kuka yi wata mu'amala ta bashi ila ajalin musamman zuwa wani lokaci wato iyakantacce faktubuhu to ku rubuta wannan yake yin nuni wato zuwa ga cewa abinda aka fi so babin wato mu'amala ta bashi idan na karɓi bashinka na farko dai a yi ma abin ajal yaushe ne za a biya yaushe ne za a biya babu laifi a mazhabin wasu malamai a yi bashi ba ajali ba laifi amma wannan sai an samu inda Allah ya ce fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi tumina amanatahu wa liyattaqillaha rabbahu idan wanda kuke mu'amala na bashi tsakanin kai da shi akwai aminci tsakaninku da shi ta yadda tarayyar ku ta yi yawa sannan kuma baka da shakkan zai kware ka ko zai maka abin da ba daidai ba wannan ba laifi in ya zamba a ce yaushe za ka biya ba misali yanzu ne shago akwai wanda yakan zo ya karɓi kaya yana zuwa ne ya bayar ya sake karban wani wannan kaga baya bukatan sai an ce ga lokaci kawai shi ne lokacin da ya ga ya kamata ya zo ya biya wannan kuɗin da ya zo ya biya kuma shi ne shagon ba zai samu takuruwa ba to wannan babu laifi a ce bashi ba a sa shi ajali ba duk da cewa da yawa daga cikin malamai sun ce da wannan aya ta ce ila ajalin musamman wato ta yi ishara zuwa ga cewa lallai akwai bukatan a faɗi yaushe za a bayar idan lokacin ne ya yi lafsin sai a zuwa sake neman ƙarin wani lokaci to sai Allah ce buhu ku rubuta wannan ma malamai sun yi saɓani akan wajabcin shi ko rashin wajabcinsa galibin malamai sun ce dole rubutu da bashi wajibi ne wajibi ne a rubuta musamman ma wato idan ya zama wani abu ne da ba ku saba yinsa da mutum ba sannan kuma wancan amincin ya zama akwai karanci ko aka waye gari mutane ba sa kiyaye amana ko ba sa jin kunyan ƙarya to irin waɗannan lokutan ya zama wajibi a rinka rubuta bashi wanda za a karɓi bashi a wurinsa ya rubuta shi kuma wanda ya karɓi bashi ya tabbatar da cewa haka abin yake sai a ajiye wannan wato littafin bashi sai ce wal yaktub bai katibun bil adl wato nan idan an kaddara da kai ne saya da shi ne baka bashin ba wanda ya iya rubutu a cikin kuto a nemo wato third person a sami mutum na uku wanda shi ne zai rubuta wannan yarjejeniya Allah ya ce shi kuma in ya zo rubutu ya yi rubutu da adalci wato kada su haɗa baki da mai ba da bashi ya ce sa naira ɗari biyu da hamsin alhalin ɗari biyu ne ko su haɗa baki da mai karɓan bashi ya ce sa ɗari da tamanin alhalin ɗari biyu ne to Allah ya ce ya yi adalci yadda wannan ya gaya masa haka zai rubuta shi kuma wanda aka ba da bashi a wurinsa wato a wanda aka karɓa shi a wurinsa ya tabbatar da cewa haka ɗin ne aka karɓa wannan shine adalci wala ya aba katibun ay yaktuba kama allamahu shi kuma mai rubutu kada ya ki idan an nemi ya zo ya rubuta kamar yadda Allah ya sanar da shi ya kamata ya gane cewa ilimin nan ba shi ya ba ma kansa ba Allah ne ya ba shi to tun da Allah ne ya ba shi ilimin nan to in an zo an ce ya zo ya yi rubutu na an karɓi ba shi to ya haƙuri ya zo ya rubuta kar ya ce shi ma nawa za a biya shi sai ya faɗi yadda za a biya shi kafin ya rubuta wannan yarjejeniya Allah ya ce falyaktub wal yumlil allazi alayhi alhaq wal yattaqillaha lallai ne Allah ya bashi umarni ya ce ya rubuta saboda haka duk wanda suka kira ka cewa rubuta mana yarjejeniya da mu yi abin da zan bashi bashi na fili zai kawo kuɗi ranar kaza ni kuma ban yi karatu ba shi ma bai yi ba amma rubuta ka karanta mana mu ji sai ka rubuta ka ce akai Allah kana da damuwan ka a'a Allah ya baka umarni yace falyaktu wannan lamu lamul amr lallai ya rubuta wal yumli alladhi alayhi alhaq wanda yake da hakkin a kansa wato wanda zai bada bashi shi ya shifta ya yi bayani ya ce na ba mu wani bashi kaza kaza kaza kaza kaza kaza wal yattaqillaha rabba ya buɗe tsoron Allah ko kuma wanda zai karɓi bashi shi ya yi shukta ya ce wanda ya bani bashi ya bani bashi kaza kaza kaza kaza kaza kaza wala ya bukas min an kar ya rage komai a ci ya faɗi iya abu idan ya faɗa kai kuma ka rubuta shi kuma wanda ya ba da bashi a karanta mishi haka ne ya ce haka ne to magana ya me yasa aka kawo shi wanda ya karbi bashi aka ce shi ya yi shukta saboda a shari'ar musulunci itirafi na mutum Akan laifi ana karɓa ba sai an nemo shaidu ba idan aka zo aka ce kasa ce abu ya kace na ta yi magana ya ƙare ba abu aka ni an kawo wani shaida tun da kai ka yi ka itirafi to tun da kai ka karɓa abun to kai ka yi bayanin nawa ka karɓa domin ya zama itirafi kawai babu kuma wani sauran bayani dan kar a zo a ce ana bin ka ɗari biyu ya ce a ni ba ɗari biyu wani ɗari da tamanin ɗari da tamanin sai ce to ya aka rubuta ɗari biyu ce to ni ba ni na shi ni ba ni na faɗa abu da a rubuta ba shi shi ya rubuta kuma shi ya gaya musu cewa a rubuta ɗari biyu sai aka ce kai da ka karɓa ka faɗi nawa ne dan ya zama an ma riga an kulle lokacin da aka zo magana an san cewa nan baka isa kai musu ba dan kai ka faɗa da bakinka. domin idan mutum ya itirafi to magana ya riga ya kare ba a bukatan wani shaida sai Allah ya ce wala yabkhas minku shay'a kar ya rage komai fa in kana allazi alayhi alhaq safihan aw da'ifan idan wanda wannan bashin yake kansa shi wawa ne ko mai rauni saboda karancin shekaru su aula ya statiku ayyu lilla ko ba zai iya yin shiftar da kansa ba yayi bayani yayi dictating din abin da za a yi ana rubutawa to falyum lil waliyhu bil adl to a nemo baban shi ko babban wansu ko mahaifiyarsa wani wanda yake madubincin lamarinsa shi ya zo ya faɗa cewa wannan fili mun karɓe shi ne a naira kaza da kaza kuma zuwa kaza za mu biya shi wastashidu shahidaini min rijali idan an zo yi sai a nemo shaidu guda biyu wato cikin mazaje daga cikin fa in lam yakuna rajulain in ba a samu mutum biyu ba fa rajulu to a samu namiji daya wa mar'atani da mata guda biyu wannan ya yi nuni da cewa ba zai yi wa ɗauko mace a matsayin shaida ba har sai inda ake babu namiji idan inda ake babu namiji kwata-kwata to nan ba yadda za a yi sai a ɗauki namiji a ɗauki mata guda amma inda maza biyu to su suka fi cancanta a ɗauke su a matsayin shaida shine Allah ce min mantar zauna mina shuhada wa'inda kuka yadda da addininsu haka wasu malamai suka faɗa kuka yadda da adalcinsu wato cikin wanda kuka yarda da su wanda kuka yarda da addinin su da adalcin su cikin waɗanda suke masu shaida min galibi idan Allah ya kira shaida a Qur'ani zaka ga ya kawo adalci yakan kawo magana akan a shaida to sai ka ya ce wato a wurin shaida din a kawo adal. kamar yadda suratu abdalak ta yi magana akan ainihin abin da ya shafi shika sai Allah maɗaukakin sarki ya ce idan mutum ya ainihin wato suke matarsa to kuma sai ya yanke shawarin cewa zai dawo da ita to lallai in ya tashi dawo da ita ya nemo wato ainihin shaida amma kuma shaidar a samu mai wato a samu adali saboda haka wuraren da duk Allah ya yi magana a kan shaida ya ambaci adalci to zai zamo wakili wato a wannan wurin yana daidai da inda Allah yake ambaton wato ‘yanta baiwa a wani wuri sai Allah ya ce a ‘yanta baiwa amma ba ya ce mumina a wani wuri kuma ya ce a ‘yanta baiwa sai ya ce mumina to tun da an yi ta baibayi ma wa'ancan wato da mutlak ne da muqayyad to inda aka kawo shi mutlak ba a ce mumina ba sai a yi aron muminan can da aka ce baiwan mumina sai a zo a lankaya wannan baiwa saboda haka ba wai an yi ta maimaitawa duk inda za a ce a yanta sai an sake ce mumina ba a'a ku da hankalin ku ko ku gane bai wanda ake so ku yanta to mumina ne to haka shaidan da ake so ya zama wanda zai zama shi ne shaida to ya zama mai zamu adali saboda haka anan Allah ya ce mai mantar zauna mina shuhada an ta dilla ihdakuma domin kada ɗayan ta manta to fa tu zakira ihdakum man ukhra sai ɗaya tunatar da ita wannan wato musulunci yayi la'akari da ainihin wato abubuwan da zai sa mace ta manta da waɗansu abubuwa suna da yawa wanda kusan za su iya kunna namiji abubuwan da zai sa mace ta manta abubuwa wato suna nan da yawa akwai hidiman yaya akwai aihuwa akwai kaza waɗansu abubuwa da za su iya sa ta manta maganan da aka yi to in su biyu ne to ɗaya za ta iya tunatar da ita ke kuwa a lokaci kaza ba an yi kaza ba an yi kaza har kika ce kaza har kika shi kenan shine fa tuzakkira kuma. Allah ce wala ya abashu hada idza su ma masu shaida in an kira su su zo su ba shaida kasu kada su su ba da shaida wala tas'amu an taktubuhu sagiran aw kabiran ila ajali kuma kada ku kosa wajen rubuta wa wannan bayani akan bashi karami ne ko babba zuwa lokacin sa kar ku kosa in an ce so ka rubuta ka rubuta can an jima ka ce ga wani ma ka da Allah a bari yana ɗari biyar kuma a shi ma rubuta ne Allah ya ce saboda abubuwa ku zalikum aqsatu inda Allah wannan shi fi daidai a wurin Allah dan Allah bai san cuta na darara wala dirara kakka cuci wani kai ya cuce ka sai Allah ce wannan yafi dacewa a wurin ubangiji wa aqwamu lishahadati ya fi tsayar da shaida domin shaidu in akwai rubutu to su ma sun fi samun karfin gwiwa cewa abin da suke ba da shaida a kan sannan haka yake na biyu kenan sai na uku wa adina Allah Tartaru shi ya fi kusa da ba za a yi shakka ba wanda ba zai yi kokonto ba waɗannan abubuwa guda uku saboda su aka ce a rubuta illa an ta kuna tijaratan sai dai in wata kasuwanci ce hadiratan wanda za a yi ta yanzu yanzu tudiruna ha wanda kuke gudanar da ita bainakum tsakaninku falaysa alaikum junakum Allah taktubu wannan ba ku da komai nan ba ku rubuta ba na zo sayan kaya a wurin ka zan sayi buhun shinkafa buhun masara buhun kaza duk akai total nawa ne sai na biya kaga wannan ba bukatar sai an rubuta komai ba bukata sai dai kawai ni ma aiko ne aka misali aka ce to akwai bukatar a bar receipt wato na sayan waɗannan abubuwan dan a tabbatar da kuɗaɗen da aka saye da su a kayi a rubuta wannan shi kenan babu laifi a kana Allah ce wa ashhidu idza tabaya'tum ku nemi shaidu idan za ku yi wato cinikayya wato a lokacin da kuka ga za a yi wani ciniki wanda yake mai yawa ko kuma wanda kuke tsoron kar a zo a samu damuwa a kansa wannan ba laifi a nemi shaidu su shaida na saya ka sayar mu a bisa farashi kaza na baka kuɗi a hannu babu bashi a tsakanin mu in an samu shaidu akan wannan babu laifi dan kar ɗaya ya zo ya rintu ya ce a cikin abin da aka yi akwai kuɗin da ba a cika mun ba shi ne kaya kenan ko mai saya shi kuma ya zo ya rinto ya ce kayan da aka bashi ba su gama cika ba ko kaza da sauransu na ba laifi a samu shaidu a tabbatar da an ba da kaya gaba ɗaya an ba da kuɗi guda ɗaya wala yudaru katibun ana shirin kar a cutar da mai rubutu kar a cutar da mai shaida saboda haka kar a ce to yanzu ku kun je kes ya kama akan abin kuma halin an riga an rubuta ana zuwa sai kai kada ka je bayani sai ka ce kawai haka baki suka yi da mai rubutawa ya je rubuta wannan kudin alhalin ba haka bane yan zanda su a biya dauko shi shi kawai wanda ya rubuta yana ta damuwansa a shagonsa sai hilos suka ta zo wani dan zanda faɗa masa kulki su dora shi a baya abin kaga shi yanzu an cutar da shi kawai sakamakon me sakamakon rubutu shi ba abin da ya shafe shi ko ba a bashi ba shi ciniki lokacin nan ba da shi aka yi ba amma kuma yanzu an cuce shi dan kawai ya yi rubutu to haka shaida Allah ya ce ka a cuci shaida wanda ya zama shaida a ciki je ku ɗibo ku sai an zo an yi abin da ci ai wane ne yana nan a wurin sune ne kaza kaza kaza ko kuma yan sanda ku je kawai ku runtumo shi a hargitse ku ɗauko shi a bayan hilal ana ganin sa ana cewa mai laifi ne kaga an cutar da shi Allah ce kar a yi haka idan kuka ji an ce wani ne ya rubuta ko wani ne shaida don ana neman shaida kawai a tura masa takarda cewa da Allah ya zo wuri kaza ko police station ko kotu da Allah zai zo ne ya dan ba da shaida na minti biyu akan abin da ya faru tsakanin wani da wani ya zo salin alinsa da mashin ɗinsa ko da motarsa ya faka ya shiga in ma da zai yiwu alƙali ya kira shi can ba ya zo ga mai ƙara ga wanda ake ƙara mai ya faru kai ne aka ce kashe da haka ne kar ma a gan shi a gaban kotun ma a tsaya a tsaye ma balle wani abu ma wani ya ƙara gaba ya ce ya gawa ne an kai shi kotu a can ba sai a warware alƙali ya gamsu da bayanin da aka yi magana riga ƙari shi kenan ku mu kuma za mu ga yadda za a yi to wannan dai abu hanyar da duk za a wanda ya rubutu ko ya ba da shaida ka a cutar da su wa in taf'alu idan kuka yi haka fa ku fusuqun bikum wato in har kuka sake kuka cutas da waɗanda suka zo suka ba da shaida ko kuma wato ko kuma kuka ki wato ku bi wannan doka da Allah madaukakin sarki ya ba ku lallai ku wannan ku sani wato kun yi tawaye wa Allah subhanahu wa kuma ba za ku tsere masa ba zai kama taqullah ku tsoron Allah yu'allimukumullah in kuka tsoron Allah Allah zai sanar da ku saboda haka na daga cikin hanya na samun ilimi mutum ya kiyaye dokokin Allah sai Allah ya bashi ilimi Allah bi kulli shay'in alim Allah ga dukkan komai masani sai yasa ya muku bayanin yadda bashi ya kamata ya kasance a tsakanin ku dalla dalla kuma duk wanda ya cuci wani ya sani zai musu sakamako a tsakanin su a ranar gobe kiyama to in ba ku manta ba a sharhin da muke yi jiya mun karanto hadisin mutanen banu isra'il wanda suka yi cinikayya tsakanin su su biyu wanda ɗaya wato ya karɓi bashi kuma ya ce zai dawo da shi kuma rana ta yi ya zama bai samu jirgin da zai dawo ba saboda haka ya sa kuɗin na a cikin itace ya wurga a cikin ruwa kuma Allah ya kawo ma mutumin nan kuɗinsa kuma ya sake zuwa masa da shi wancan kuma ya tabbatar masa cewa kuɗin da ya turo da shi lallai ta samu ta iso har ila yau mun karanta hadisin da annabi yake cewa galibin mata wato ya gansu a cikin wuta saboda suna kafin cewa wato ainihin mazajensu kuma suna yawan la'anta kuma annabi ya ce bai taba ganin masu raunin hankali ba wanda suke iya tafiya da ma'abucin hankali kamar mata wato gashi da wayanka da hankalinka su kuma masu rauni ne amma kuma sai su ma wayo wato kana ji kana gani sai su maka wani saboda ka za ga duka criminals mutane galibi ana kama su ne da mata wato mace kawai za a saka ta ta maka wayo gashi kana ganin ka kai bayan wayan kan ba kana da wani wayo na musamman domin ka iya ka je kai fi wannan da wayon ka amma za a sa ce ta yadda za a yi a kama ka kiris kai ma a gida kana ganin kai ne mai gidan kai ne mai kaza kai kake komai da komai sai ka toshe wani kofa ta inda ake ma banda ya ta bude wani wuri yanzu yadda sai ta zaga ka ta yi wani bayanai ta ce maka kaza kaza kaza ka ba da kuɗin kaza ka ba da kuɗin kaza ka ba da kuɗin kaza da ta zo fi sabilillahi baka bayar ba sai ta nan ne sai an kai ta asibiti ka yayi neme ta kuje a yi kaza ka ba da kuɗin gwaji ka ba da kuɗin magani ka ba da kaza shi ana tafiya yin jaman likita ita wallahi ko lafiyan ta kalau saboda haka ba na abin da ya samu a ba ta paracetamol da abin da ya tada kawai ya ta bari ka dawo kana ci je ta yi goma gungunan ta kwashe kwaye ta zuba su tafi duwan ne ta abu duka magungunan na ɗari uku ne duka gaba ɗaya ko ɗari da hamsin aka zo aka baza su ana ce ma duga shi an siyo su to an ce ka bada kuɗin da ta yi wani abu ka ce ba za ka bada ba to ya ta ƙirƙiro wasu hanyoyi sai ta sa ka kai haka kuma in ta ga dama ta haɗa kan rikici da wani sai ta haɗa kan shi gashi kana ganin ka fita wayo amma yanzu za ta shirya maka wani abu wanda wato sai ka yi da gaske kuma wani lokaci in ka gano wato za ka ga ina wayewar ka yake ina wayewar ka yake har matan nan ta yi maka irin wannan to annabi ya ce da taba ganin masu raunin hankali wanda kuma suke iya bitin din ma'abucin hankali cikin sauki kamar mata saboda haka Allah ya ce من ترضون من الشهداء ما ليس فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود wannan ya yi nuni da cewa ayan tana ishara zuwa ga sharaɗi ne a wajen shaida a samu adali wato in dai ana neman shaida ne sai an samu adali sai sa a wurin aure annabi sallama yace abin nan la kaha illa bi waliyin wa sadakin sai ce wa shahidai adli wato da shaidu guda biyu amma shaidun nan fa su zamo adilai saboda haka idan aka samu shaidu guda biyu adilai to sauran in ma abi ya ma sha kiɗa ne duk su zo su taru ba ruwan su taru duk su ma shaidu ne amma biyu dai daga ciki a tabbatar waɗanda suke adilai ne an zo an nemo su a kotu ko a wani abu saboda rikicin wannan auren za su tafi magana bai dace Wahaza haza muqayyad wannan an ta tabaibayi hakama bi shafi'i shafi'i yayi hukunci da wannan ala kulli mutlaqin fil qur'an dukkan wani sakakken magana a kur'ani min al amri bil ishhad inda aka ce ku zo da shaida min gairi shiratin ba a sa maganar adalci ba to kuyi aron wancan kalmar adalcin ku zo ku وقد استدل من رد المستور بهذه الآية وأن سكتي بزا أكر شيدا وند بأسيش ما وأن أكجاهل أكجاهل شيء تسنكف دليل da wannan aya adallat ala an yakuna shahidu adlan mardiyya suka ce kaga ayan nan ta ce min mantar dauna sai wanda kuka yarda da shi ta ce to wannan ya gwada cewa mai shaida sai adili sai je to wanda ba a san shi ba fa ba a san halinsa ba kaga wannan ba za a baka kushe da su an fahimci maganar su an tadilla ihdahuma domin kada ɗaya ta manta ya ani almar'ataini mata biyu idza nasiyat shahadatu idan ɗaya ta manta da shaidan nan fa tuzakkira ihdahumal ukhra wato sai ɗaya ta tunatar da ɗaya ay yahsulu laha zikrun bima waka abihi min al-ishhad ita za ta tunatar da wannan game da abin da ya faru na shaida wala ya abu shuhada'u izamadu su masu shaida kada su ki idan an kira su to anan yana daga cikin abinda wasu malamai suke magana wato da suke gwada lallai ne idan aka zo za a yi zaɓe na shugabanni wajibi ne mutane su fito su zaɓi mutanen kirki suka ce domin a nan Allah ya ce wala ya abu shuhada domin ai shi akwatin zaɓe ana zuwa ne a ba da shaida a bisa cancantar mutum ai an ce ku zo ku ba da shaida ne wa ya kamata ko ya cancanta ya jagoranci mutane to sai ka ce kawai aka yi zaɓe ba ya suka ce ai Allah ya ce wala ya abar shuhada'u iza wanda aka ce su zo su ba da shaida kar kifa an kira su so na kan an kira su su zo su gwada cancanta ko mutumin da ya fi dacewa to su zo su zaɓi mutumin kirki ba wanda ya ba su kuɗi ba ba wanda ya musu alkawarin mashina ba ba wanda ya musu alkawarin kaza ba a'a domin a wani wuri Allah ya ce wa aqimu shahadata lillah in an kira ku na farko kar ku ki kuma in kun zo ba da shaida to ku ba da shaida dan Allah ba dan kuɗi ba ba dan mashin ba ba dan kaza wato ku ba da shaida cewa wane ya cancanta ya jagoranci mutane saboda an san shi da gaskiya an san shi da adalci an san shi da riƙon amana saboda haka anan Allah ya ce wala ya abu shuhada'u iza ma ma'ana ku iza du'u littahammuli fa alaihimul ijaba in an kira ku ku zo ku dauki wannan dawainiya na ba da shaida ku lalle ne ku amsa wa hadha ka qawli wa la ya'aba katibun ay yaktuba kama allama kullah yace ai yayi daidai da maganar da yace kada wani mai rubutu da aka ce masa ya zo ya rubuta ya ce ba zai rubuta ba lallai ne ya rubuta kamar yadda Allah ya sanar da shi hal yaktu min hauna to daga nan ne istufida za a samu fa'idantuwa da anna tahammula shahadati fardu kifaya daukan nauyin ka je ka ba da shaida farilla ne na isar wakila kila ko mazhabin jumhur an ce jumhur haka suka ce so da mutum ya kira ka zuwa ga shaidan aurensa wannan ya gwada ba dole sai ka je ba wato fardu kifaya ne an samu wasu mutane suka je suka shaida falillahi alhamdu ba wai duk wanda ka gayyata sai ya zo ba in bai zo ba kuka haɗu ka ce baka da mutunci na gayyace ka shaidan aure na baka zo ba ni daga yawan hukunci kunci a'a ba haka bane wani abu dole ba da shi da sallar jana'iza du haka ne kar a ɗauka cewa dole sai mutum ya yi idan wasu suka je suka yi to kawai shi kenan magana ya riga ya kare mutum ya da kai ma addu'a ya fi inda har an samu wanda suka je maka shaida al-murad bi qawlihi wala ya abashu hada idza ma du'u kada masu shaida an kira su su ki ailin adal wajen ba da shaida bi haqiqati qawlihi ash-shuhada wa shahidu haqiqatu fi man tahammala bi haqiqatu qawlihi shuhada saboda tabbatar da maganarsa akan shaidu wato ashahid hakikatu fi man tahammala duk wanda ya ɗauki nauyin zai bada shaida to lallai shaida ta tabbatu a kansa fa iza iya li adaiha lokacin da ya yarda ya dauki wannan shaidan to in an kira shi kuma lokacin da ake so ya bada shaidar to fa alaihi ijabatu dole ne ya ji iza ta ayyana in ta ayyana a kansa wato wanda ya zama shi sa ne ko shi ne kadai shaidan wannan abun kuma yanzu an zo rikici ya barke ana neman ya zo ya bada shaida to fa yanzu wannan duwabin da yake yi wajibi ne ya bari in dai ba abin da yake yin yafi karfin wannan abun a ce sallah yake yi to wannan yin ajira ya idan da sallar amma yana yin wata damuwar gabansa ne to ya bar wannan damuwar ya je ya ba da shaida domin yanzu shi shaida a kansa ta zama fardu ainin dan shine kadai shaida wa illa ba haka ba fa huwa fardu kifaya to shaida a kansa farilla ce wato wani na iya isar masa in wani ya je shaida to shi ba sai ya kala wani. ba malami ɗaya ba sun ce idza ta litash hada fa anta milkiya a asali dama an kira ka aka ce wannan zo ka zama mana shaida to kana da zaki ko ka je kai ko wani kan je ba dole ne kai sai ka je ba amma idan kuma ka riga ka je ka ɗauki nauyi ka ce kai shaida ne har ka rubuta hannu to yanzu fa shaida ya zama kai ka zama farali ne na ainihi akan wato fardu aini ta yadda in an neme ka wata rana akan ka zo ka tabbatar da abin da ka ɗauka na shida ya zama maka dole wa idza shahidta fad'ita fa'al idan har ka zama shaida to in fa'al ne ka kuma duk lokacin da ka nema ka to ka amsa an zaid ibn khalid anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ala ukhbirukum bi khairi shuhada ko kuna so in ba ku labari game da mafi alherin masu ba da shaida alladhi ya'ti bi shahadatihi qabla an yus'ala wanda kan zo ya ba da shaidansa kafin ma a tambaye shi haka imamu muslim ya rawaici wannan hadisi mai namba 1719 fa amma hadisin aka fi ne amma hadisin da suka zo cikin sahih bukhari da muslim da annabi ya ce ala ukhbirukum bi sharri ash-shuhada ko kuna so in ba ku labari game da mafi sharrin masu shaida alladina yashhaduna qabla an yustashhadu sune wanda suke ba da shaida ba a nemi su masu ba da shaida waka za haka wani riwayan ya zo Kana hadisi na bukhari da muslim wani hadisin kuma ya ce sun maye a ce kaumun tasdiqu aymanuhum shahadatan wasu mutane za su zo rantsuwan su na riga shaidan su wa tasdiqu shahadatuhum aymanuhum shaidan su yana riga rantsuwan su wannan ma hadisin bukhari da muslim suka a wani riwaya sun maye a ce kaumin ya shahadu na wala ta shahadu wasu su zo suna neman su ba da shaida alhalin ba a neme su su ba da shaida ba wa'annan hadisai yayi za a haɗa su tunda wa'ancin wancan hadisin ya ce mafi alheri su ne wanda suke ba da shaida ma ba a tambaye su nan kuma ya ce wanda yake ba da shaida ma ba a nema daga gare shi ba shine mafi shan sai malamai suka ce abinda ake nufi wato waɗancan suna zuwa ne su ba da shaida na daidai wato ba tare da an zo ma an cike su an ce su ba da shaida ba su sukan faɗi cewa mun shaida wato cinikayya tsakanin wani da wani kuma an yi shi ne a kaza a kaza tun ba a mazo an tambaye shi ba ya ba da shaida ta daidai na abin da ya faru su kuma waɗannan da suke zuwa su je ba da shaida ba a ma tambaye su ba suna ba da shaidan ƙarya ne wato wanda wani daga cikin fatin nan ya saye su saboda haka sai mutum ya tafi zuwa ba da shaida ko bayani akan karya mai sani yawa wace kai wani lauya ne kawai a ɗauki kuɗi a baka ba ka san me ya faru ba ka je ka hakikance kamar matsa ka kai ta turanci ka ja necktie kana ta mujure ka sha kot kuma ƙarya ne baka san komai ba kuma wancan din hala ya ma gaya maka cewa ba ya fada gaskiya amma shi fa kawai nawa ne zai biya a kare shi saboda haka sai ka je kawai kana ta bayani wai abin da ya faru shi kaza kaza ka ce a kawo maka wancan din ma za ka masa tambayoyi ka zo ka burkita shi ka rikirkita shi da tambaya sai ya faɗi kaza an jima can sai an yi minti talatin ya ka dawo da wannan tambaya in ya dan saba zai ce yawa alƙalai ka gani yanzu da mun tambaye shi ya ce kaza yanzu duka ka ya san wannan ya gwada dama baya da gaskiya ka burki ta wuri duka da alkali da wanda aka kawo hala dama ba kawai ne ba taba tsaye da shi gaban mutane yayi magana ya ce ku zo ku ci sa ko a ci kayansa ka haɗa baki da wancan Allah yana ganin saboda haka ba za ka tsira ba dole ne wanda duk aka ɗauke shi ya je ya yi bayani ko ya ba da shaida ko ya tsaya ma wani ya tabbatar abin da yake faɗa ɗin na haka abin yake dan ba haka ba ya yi shaidar zur kuma wannan shaida da ya bayan Allah maɗaukakin sarki zai tsaye shi a ranar gobe kiyama ya yi masa hukunci saboda haka duk wanda ka kare shi akan ƙarya in aka je kiyama to za ka yi bayani a daidai lokacin kuma ba wani da kai da shi kai da ka kare shi a kan ƙarya yanzu kai ma ta kanka kake yi ballantana kuma shi saboda haka dukan kun ɗiba wa kanku ba wani abu kuma ya jawo haka ba sai ɗan abin da ku samu a nan gidan duniya Allah ke wala tas'amu an taktubuhu sagiran aw kabiran ila ajal haza min tamamil irshad wannan yana daga cikin cikan shirye su وهو الأمر بكتابة الحق شين أمرني لأربوتا أبن ليك نجسكيا صغيرا كان أو كبيرا ببني كوكرا فقال سألة ولا تسأم كر أقوس أي لا تملوا كر أقوس أن تكتب الحق قلوب تجسكيا أي حال كان قوية ينيك من قلة من القلة والكسرة إلى أجل كوكا كوما يوم هرزوا لوكتشنسا zalikum aqsatu inda Allah wa aqwamu lish-shahada wa adna an la taqtalu ai hada alladhi amarnakum bi wannan umarnin da muka baku, ku min alkitabati lil haqqi na ku rubuta magana ta gaskiya za kana mu'ajjala idan bashin nan ne jinkiri wa aqsatu inda Allah wannan yafi adalci wurin Allah ai a adal yafi adalci wa aqwamu lishahadati ay asbatu lishahid ya kuma da tabbaci ga mai shaida wa idza wada'a khattahu thumma ra'ahu idan mutum shi ya rubutun sa da kansa ya zo ya ga abin da ya rubuta tazakkara bihi shahada to zai tuna zai tuna wannan ainihin wato shaidan lihtimali annahu law lam yaktub an yansafu wato dai iya yiwuwa laulam ya mu an yansafu in ba din ya rubuta ba da shi ma ya manta ma a nawa aka yi abu kamar kuwa alwaki ko galiba kamar yadda yake a libin lokaci haka ne yake faruwa wa adna Allah tartabu kuma shi ya fi kusa da ba za ku yi shakka ba wa aqrabu ila adamin ribati shine ku kusa zuwa ga rashin shakka bal tarji'una inda tanazu wato idan kuka yi jayayya za ku koma in kuka yi jayayya za ku koma kitabin alkitabi alladhi katabtumu zuwa ga littafin da kuka rubuta falyafsil bainakum bila ribatin wannan abin da aka rubuta sai ya raba tsakaninku ba tare da shirka illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum sai dai wata kasuwanci ce wanda za a yi ta yanzu yanzu da ku gudanar da ita tsakaninku walaysa alaikum jinahun babu komai akan ku Allah taktubuha idan ba ku rubuta ta ai kai na idan kana al-bai'u bil hadir yadan bi idan kasuwancin yanzu ne za a yi hannu da hannu fala ba asa bi adam al-kitabati ba komai dan ba rubuta ba lintifa'il mahzuri fi tarkiha domin abin da ake tsoron ba za a same shi ba ka riga ka sai kayan ka ka bada kuɗi kuma ka tafi ka ba wata matsala fa amma al-ishhadu ala al-bai' Allah madaukakin sarki ya ce wa ashkidu idza tabaya'tu wa shaida wato ku nemi shaidu idan kun zo ciniki qala jama'atu min ahli ilmi malaman ilimi suka ce ya'ani, ashhidu ala haqqikum ku yi shaida akan hakkin ku idza kana fihi ajalun idan akwai wani jinkiri aw lam yakun fihi ajalun ko da babu jinkiri fa ashhidu ala haqqikum ala kulli halin ku ne mu shaidu akan hakkin ku cikin kowane hali wa qala wasu suka ce hadha al-amru mansukun wannan umarnin ma an shafe shi bai bi yi da faɗin Allah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu idan an samu aminci tsakanin sashin ku da sashi to lallai wanda aka aminta da shi ya bayar da abin da ya karɓa na amana wa hadha al-amru mahmulun inda jumhuri alal irshadi wan nada wato jumhurin malamai sun ce wannan umarni na inda ku yi kasuwa ku nemi shaida wannan mustahabbi ne wato la alal wujubi ba dole bane wa dalilu ala zalika hadisu kuzaima ibn sabit ansari dalili akan haka shine hadisin kuzaima wa huwa min ashabin sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin sahabban manzon Allah annan nabi sallallahu alaihi wasallam yace wata rana annabi ya sayi wata wato ainihin doki ko alfadari min arabiyyin daga wajen wani balarabin kauye a kofas tatba'ahu nabi sallallahu alaihi wasallam liyaqdiyahu samana farshi sai annabi ce to kabini ka karbi kudin doki fa asra annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yayi gaba wa abta al al'arabiyu shi ko balaraban ƙauyen nan sai jinkiri fatafika rijalun ya'tariduna al-a'rabi sai mutane suna ta kawo wato ainihin abin nan caffa wa shi balaraban ƙauyen nan fa yusawimunahu hudun farsi ana masa tayin wannan doki saboda haka kowa ya zo ya ga dokin sai ga ba awa sai ya taya ya ce nawa ne wala yashkuruna annan biyar sallallahu alaihi wasallam ibta'u su ba san annabi ma har ya riga ya sai dokin hatta zada ba'dumul a'rabi ana ta tayi wani sai kara kudin da annabi ya ya abin nan to ga zan mutumin kauye kuma da fi sauni ala samanil farsi alladhi ibta'ahu ya kara akan kuɗin da annabi ya sayi wannan doki ibta'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam fanada al-arabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan balaraban kauyen maza maza ya kama kira annabi yana cewa ya annabi jimana fa qala in kunta mubta'a hadha al-farsi fabta'ahu in da ka sai dokin nan fa ka siya wa illa bi'tum ba qawlan siya sai annabi wani magana babbar kwai sun gama ciniki sauran a karɓi kuɗi yanzu ana cewa inda ya saya ya saya ai gwamma a ce inda ya biya in zai ba da kuɗi ya bayar amma magana inda ya saya kuma sabon zance ki فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع حين سمع نداء الاعرابي sai annabi ya tsaya da ya ji mai balaraban nan da ta kira shi kala ya ce awa laysa ka ibta'atuhu minka nika, ba na saya ba me ya rage ne kala al-arabi la wallahi yace a ni ban mici miki ma bi isuka <laughs> ni ban sayar maka ba فقال النبي قد ابتعدته منك النبي جاء نقوى ناس يا دغ ورين كتبس فطفق الناس يلوزون بالنبي ولا اعرابي sai aka bar mutane suna ta gwada annabi da balaraban kauye ga suna suna ta jayayya yana cewa na siya wai shi kuma ya cewa ni ban siyar maka me damuwan balaraban kauye a ya samu kare akan abin da annabi suka ko kuma ya taraja suna ta magana wannan na faɗa fata duka arabi ya kulu sai balaraban kauye ce halumma shahidan yashhadu anni bayatu to yanzu zo da shaida da dai shaida cewa ni na siyar maka <laughs> zai gaya wa annaba wa man ja'a minal muslimina qala lil a'rabi duk wanda yazo cikin musulmai cikin musulmai ya samu balaraban kauyen nan da annabi suna yi sai ce mu balaraban wailaka inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakun yaqulu illa haka su kai annabi ba ya magana sai gaskiya hatta ja'a kuzaima sai kuzaima yazo fastama ali muraja'atin nabi wa muraja'atil a'rab yaji maganganun balaraban kauyen yaji maganganun annabi fa akbala annabi sallallahu alaihi wasallam ala kuzaima ko ina ne umar ji a ce da ya kulu halumma shahidan ya yashhadu anni ba ya sai ku zama ya ji dai balarban kauya na ce yana ce in dai har na sai da baka to ka kawo shaida wanda ya ji lokacin da na na ciyar maka kala ku zai sai wannan sai ku zai ci ana ashhadu annaka kad bayatu sai ya ce ni shaida ni na shaida lallai ka sayarwa annabi fa da annabi suka sun ma ala kuzair shi kuma baya nan bai san ya akai ba sai annabi ya kalle mu sai ya ce to kai kala fa mata tashhadu <laughs> da me za ka yi shaida fa bitas bi tasdiqaka ya rasulullah ce saboda gaskiyanka faja ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahadatu kuzaima bi shahadati rajulain sai annabi ce to shikenan tunda kuzaima yanzu ya shaida ni na saya ya yadda da ne a cikin ransa cewa ni ba zan faɗi magana wanda take ta karya ba ya riga ya zama mun shaida to ga shaida na dan ya shaida kai in kuma kana da wanda ya ce baka sayar ba sai ka kawo shi sai annabi ya mayar da shaidan kuzaima a matsayin shaida wannan yake nuni saboda da wannan sai gwada cewa an mustahabbantar da haka inda a yi ciniki din musamman irin wannan na 'yan masu saka shanu a cirke din nan yawwa 'yan cori idan ka je yanzu ka saya sai kun gama ciniki su kuma yana nan yana duba suwa suke shigowa kasuwa wani na shigowa sai kana zuwa ya ce an taya kaga fa kai sai kai ya ce an taya kaza ba a bari ba ya faɗi kuɗin da wancan yau, sai ce to na ƙara kaza to babu damuwa kuɗin na na a hannu ko za ka je ka zo da shi kai ma kace za ka zo ka zai shi ke da ya jira in wani ya zo ya ce an taya kuɗin na biyu kuma shi ma ba a bari to ka gani to me yasa saboda rashin kai baka bada kuɗi ba ko baka sa wani shaida amma tun da kun riga kun yi ciniki ya sayar maka a haka kai ka saya wannan abun ya zama naka abin da ya rage shine ka kawo me kawo kuɗi dama shi albai wato bayar ne in baka saboda haka za ka ba shi kuɗi ne shi kuma ya baka dabba to amma in ba a samu shaida ba to zai iya zuwa ya zo ya musu in ya samu wanda ya kara a kan abin da kai ka saya ya ce sam kai ai dama ta yi kawai kai ba riga an tsayar da ainihin wato ciniki ba wanda yake gwada a wurin cinikayyar wato ana da bukatan haka wato a samu abin nan a samu wato shaidu wala yudara katibun wala shahid kila ma'ana la yudara katib wala shahid wato kada a ainihin wato cutar da mai rubutu ko mai shaida wa yaktubu hadha khilafa ma khilafa ma wato wannan ya rubuta sabanin abinda ko wala eh, yudara alkatibu wala shahidun ko kuma kenan alkatib shine fa'il kada mai rubutu wato ya cutas ko mai shaida ya cutas wato fa yaktubu hadha khilafa ma yumli wato abin nan ya rubuta sabanin abin da aka masa shifta an ce rubuta wani ya karbi ɗari kai kuma sai ka rubuta ya karbi casa'in wa yashhadu hadha bi khilafi ma sami'a ko kuma wanda ya zo ba da shaidan sabanin abin da ya ji aw yaktumu ya kulliyati ko ma ya koya shaidan gaba daya a kira shi ce ni wallahi ban san me ya faru ba wakila ma'anahu la yadurra bihi ma wato kada ainihin a cutar da su din su kuma wa idahu kama jaa an aldin min ulama ya'ti ar-rajulu fayad'uhuma ila al-kitabi wa shahada wato mutum ya kira su su yi rubutu ko su yi shaida fa yaqulani su ce inna ala hajatin muna cikin wani damuwa fa yaqulu innakuma qad umirtuma an tujiba yace to Allah yace ce dole an kira ku kuma ku aisa ku amsa falaysa lahu an yudarrakuma babu tilastawa akan su ne cutar da su tunda wa'inda suka iya rubutu suna da yawa in ya kira wani yace, wallahi ina da wata yar damuwa yanzu haka na kai mata na ce to masha Allah Allah ya kiyaye sai ka nemo wani kuma karka ce ai tunda Allah ya ce sai ka yi wallahi dole ka rubuta mu ha to yana da wani damuwa kaga wannan dama fardu ayin kifaya in shi bai samu ba to a samu wani ya zo ya yi so da haka duka bangarorin guda biyu dai kada a cutar da su su ma kuma kada su cutar a wajen rubutu su wattaqullaha ay khafu ji tsoron Allah wa rakibuhu ku kiyaye shi wattabi'u amrahu ku bi umarninsa watruku zajrahu ku bar abin da ya hana ku wa yu'allimukumullah Allah zai sanar da ku kamar yadda ya ce ya ayyuhal na amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana idan ya ku wanda kun kai imani kun kun ji tsoron Allah Allah zai sanya muku abinda da zai rabe muku tsakanin daidai da abin da ba daidai ba Allahu bi kulli shay'in alim ai huwa alimun bi haqa'iqil umur Allah masani ne game da abinda yake na tabbas cikin al'amura wa masalihiha da abinda zai kawo gyara cikin ta wa awaqibiha da karshen ta la yakfa alayhi shay'un min al-ashya babu wani abin da ke buya wa Allah cikin al'amura bal ilmuhu muhitun bi jami'il kainat ilmin Allah yana kewaye da dukkan abin da ya halitta a bayan ƙasa ayatin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن الفروضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kara bayani akan abin da ya shafi wannan rubutu na bashi. Wace wa in ma ala safari idan kun kasance a wajen tafiya. Alam ta jirgu katiban kuma a cikin matafiyan duk ba samu wanda ya iya rubutu ba. To fari halin makabuda. Sai a yi kawai jingina wato wanda za a zo a karfe ta daga baya mutum ya bada jinginan abin ya bada wani abu a bashi abin da yake bukata bai ina mina ba'dukum bada in kuma sashi sun riga sun aminta da sashi wal yu'addi amana ta ku wanda ya aka bashi amana to lalle ya kokari ya mayar kaman yanda ya karba wal yattaqillaha rabba ya ji tsoron Allah sa ba tare da an yi rubutu ba wala taktumu shahada kar ku boye shaida idan an neme ku man yaktumuha wanda ya koye shaida fa innahu asimun qalbu wannan ya cutar da kansa wallahu amalu na alim Allah game da abin da kuke aikatawa masani yaqulu ta'ala Allah yace wa in kuntum ala safari idan kun kasance akan wato tafiya ai musafiri na kuna cikin matafiya wata dayantu kuma kuka yi wato ainihin bashi tsakanin ku ila ajalin musamman wato zuwa ga wani lokaci sananne walam tajidu katiban amma ba ku samu mai rubutu ba yaktubu lakum wanda zai rubuta muku qala ibn abbas aw wajaduhu ko kun same shi lam yajidu kirtasan amma bai samu takardar da zai rubutun ba au dawatan ko kuma ba samu tawada au kalaman ko babu alkalami to farihanun maqbula ai fal yakun badalul kitabati rihanun maqbuda a maimakon ayi rubutu to sai ayi jingina kawai ai fiye da sahibul haq wato ainihin ka bada wani abu a hannun mai kaya wanda zai baka din shi kuma ya rike wannan sai ka dawo da shi ka karbi kayan ka wa qasabata fi sahihaini an anas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya annabi ya rasu wa dir'uhu marqunatun sulkensa ya bada ta inda yahudiyun ma wani ba yahudi ala salasina waskan min sha'irin saboda ya bashi wusuki talatin na alkama rahanaha qutan li ahlihi wato wanda ya dauki abin nan ya bada wannan abincin ga iyalansa so da sai ka bada wani kayan ka a baka wani abu lokacin da ka samu kuɗi na mutumin ko kayan da ka karba sai ka mayar masa ka karbo naka fa ina mina ba'dukum ba'dan wal yu'addi alladhi tumina amanatahu wa nabi sa'id al-khudri qala hadhihi nasakat ma qablaha yace wannan ayan ta share abin da ke bayanta wato in har akwai aminci a tsakaninku to wancan ayan ta tashi daga wajabci na cewa dole sai an rubuta ta dawo ita ma mustahab wa qala sha'biyyu Imam Shabi ya ce za a tamana ba ba'dan idan sashin ku sun yarda da sashi fala ba sa Allah taktubu babu laifi in ba ku rubuta ba aw Allah tushidu ko kuma ba ku nemi shaida ba wal yattaqillaha rabba wato mutum ya ji tsoron Allah ubangijinsa yi al-mu'taman wato wanda aka amince mishi wala tattumu shahada kada ku koye shaida ai la tufuha kar ku koye ta wata tablu wato ku ci kudin wani wala tuziruha ku ki abin nan bayyana qala ibn abbas wa ghayru shahadatu zuri min akbar al-kaba'ir wa kitmanuha kadhalika mutum ya yi shaida a kan ƙarya na daga cikin mafi girman laifuffuka kuma ka zo ka ɓoye gaskiya ma nan ma kuma babban laifi ne wale haza ƙara sai sa Allah ce man yaktumha wanda ya ɓoye ta fa innahu asimun qalb yani fajirun qalbu ya lalata zuciyarsa wa hadha ka qawlihi ta'ala wa la naktumu shahadata Allah inna idhan lamina al-athimin mu ba za mu sake ba mu ɓoye shaida domin Allah in an neme mu mu bayar in muka yi haka ko shakka babu mun shiga cikin masu laifi ayar ta gaba lillahi wa ma fil ard wa in tubdu أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير لله ما في السماوات وما في الأرض na Allah ne abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai fa in tubdu ma fi idan kun bayyanar da abin da ke cikin rayukan aw tukfuhu ko kuka koye shi yuhasibkum bihi Allah Allah zai muku hisabi da shi wa yaghfiru liman sha'u yana gafartawa ma wanda ya ga dama wa yu'azzibu man sha'u ya azaba ma wanda ya so Allahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan ku yuqdiru ta'ala Allah na bada labari anna lahu mulku samawati wal ard mulkin samai da kasai nasa ne wa ma fihinna da abin da ke cikin su bai na hunna da abin da ke tsakanin su wa annahu al-muttali'u ala ma fihinna kuma Allah yana tsinkaye da dukkan abin da ke cikin samai da kasai la takfa alaihi zawahir abin da suke bayyane ba su kuya masa wani sara'ir ko abin da suke koye wadda ma'ir da wanda ma suke cikin zukata wa inda qad wa khafiyat ko mun kankantanta ko mun kuyanta Allah na ta. wa akbara annahu sayuhasibu ibadahu ala ma fa'alu kuma sai Allah ya ce zai yi hisabi ma bayinsa akan abin da suka aikata wa ma akfahu fi sudurihim da ma abin da suka ɓoye cikin kiraza? kansu amma qala ta'ala yadda Allah yace kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah idan kuka bayyana abin da ke cikin kuka boye abin da ke cikin kirazan ku ko kuka bayyana Allah ne ya sani wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard Allah ya san abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai Allahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan ku wannan yake nuni da cewa Allah madaukakin sarki ya san abin da yake sirrance ya san abin da yake bayyana wal ayatu fi zalika kasira ayoyi akan haka suna da yawa wa akbara akhbara fi hadhihi bi mazidi ala ilmin wa huwa al muhasaba wato anan sai Allah kuma ya ƙara a baya wancan ayan da muka karanta wa in kuma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah da su ayan ya'lamu sirra wa akfa duk wannan ilimi ne kawai Allah yake faɗa cewa yana da sanin abin da aka boye da abin da aka bayyana ita kuma wannan ayan sai ta zo da ƙarin wani bayani daya sai ta ce abin da kuka boyen ma za a muku hisabi وهو المحاسبة على ذلك لا أمكن حسابي لشيء ولهذا نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة saboda haka saukan wannan aya ya daga wasu habbai hankali kai ne ka ɓoye wani abu a ranka kana so ka yi amma abin laifi sai kana ji a rai kaba ko ka je kai laifin nan amma sai ka dandara sai Allah ya ce ai tuna wannan ma a ranka yi mun kama to kaga yanzu aiki ya same ka wa kafu min hasabai suka rinka jin tsoro wa min da llahi lahum ala jalil al-a'mali wa haqiqa yanzu Allah ya musu hisabi akan aiki bayyananne da boyayye wa za min shiddati imani wa iqani wannan saboda tsananin imanin su annabi da ta qala lamma nazalat ala rasulillahi lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha har zuwa karshe ishtadda zalika ala ashabi rasulillah wannan abun ya daga wa sahabbai an kan fa suka zo dan manzon Allah thumma jassu ala rukab kowa ya lilda mu akan su. makalu suka ce ya rasulullah ya manzo Allah kullifna min al a'mali ma nuqiku an ɗaura mana ayyukan da za mu iya as-salat ka sallah was siyam da azumi wal jihad da jihadi wa sadaqatu da sadaqa wa qad unzilat alayka hadhihi al-aya wa la nutiquha an saukar mana da wata aya amma ba za mu iya yin ta abin da ke cikin ayan ya fi karfin mu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي اتريدون ان تقولوا كنا so ne ku ce kama qala ahlul ne min kamar yadda wanda aka ba su littafi suka zo gabanin ku suka ce ina wa asaina mun ji amma mun saba bal qulu ku dai ku ce sami'ina wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir kawai ku ce mun ji ya Allah kuma mun yi da amma gafaranka muke nema makoma na wurinka falamma aqarra biha alqawm da mutane suka ji wannan magana sai kenan sai kowa ya koma kawai yana faɗan wannan suka tabbatar da wannan maganan wa zallat biha alsinatuhum sai haltan su ya ta faɗan wannan kowa in ya je duk inda ya je sai rinka cewa sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir to sai Allah kuma ya saukar da amanar rasul wanda ita kuma sai ta zo tana bayani akan abin da suka faɗa kuma aka amsa musu daga abin da suka faɗa har ta maimaita wannan kalma da suka rinka faɗa kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya musu gafara وعن ابن عباس قال لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا wato suka zo suna cewa to su wani abu wato ya dame su mutum yakan zo wani abu ya shiga cikin zuciyarsa na sako wato wanda yake so ya aikata amma yanzu ya zama bai yi ba kuma yanzu an ce ma na zuciyar ma da aka kama su ma ba ma na filin ba sai annabi yake ku ta cewa mun ji mun yi da'a kuma ya Allah ka kubutar da mu fa al-iman fi qulubihim sai Allah ya jefa imani a zukatansu sai ya saukar musu da amanar rasulu har zuwa ainihin wato ƙarshen wato ainihin waɗannan ayoyi an marwan al-asfar الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم yace ina tsammanin ibn umar ne ya ce wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu idan kun bayyanar da abin da ke cikin rayukan ku ko kuka boye qala nasakat hal ayatu allati ba'daha yace amana rasulu ta shafe ta hakaza ruwiya an adadin min ahli ilmi annaha mansukhatun billati da yawa daga cikin malamai sun ce an share ta da ayan da ke bayan ta wa qasabat lima rawahu al-jama'a fi kutubihim as-sitta an abi hurairah qala qala sallallahu alaihi wasallam inna allaha tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusaha Allah ya kau da kai ga al'umma na game da abin da ta taɗanta a cikin ranta malam ta kallon auta am matukar ba ta yi aiki da shi ba ko ba ta furta a bakinta kai ne ka so za ka yi laifi amma na baka sai ka hana kanka ba ka faɗa ba to nan ba za a kama ka da laifi kai ne ka so ka aikata laifi da gabanka wato ainihin ka je kai wani sako sai ka tuna Allah sai ka fasa wannan ba za a kama ka da shi في الصحيحين عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اذا هم عبدي بسيئه فلا تكتبوها عليه Allah ya ce idan bawa na yi nufin mummunan aiki kar ku rubuta masa mummuna fa in amilaha in ya aikata faktubuha sayyi'atan ku rubuta mishi mummuna guda daya wa in hamma bi hasanatin in yayi nufin kyakkyawa falam ya amalha bi aikata ta ba faktubuha hasana ku rubuta mishi kyakkyawa fa in amilaha in ya aikata faktubuha ashara ku rubuta masa lada goma annabi hurairah ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Allah ya ce idza hamma abdi bi hasana falam ya amalha kataba katabat halahu hasana fa in amilaha katabtu فكفارتها له أجر سنة إلى سبعمائة yace mutum ya yi nufin mummuna to ba za mu rubuta mishi mummuna ba in yayi nufin kyakkyawa sai mu rubuta mishi kyakkyawa daya idan yayi kyakkyawan kuma sai mu ba shi lada goma zuwa lada ɗari bakwai wai za hamma bi ya yayi nufin mummuna kuma ba za mu rubuta ba har sai ya aikata in ya aikata kuma sai mu rubuta mishi mummuna guda daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika mala'iku suka ce rabbi zaka abduka yuridu ayi amala sayya wa kuma absaru bi sukan ce ya Allah ga bawon ka can yana son yayi mummunan aiki alhalin kuma Allah ya fi su ganin sa fa qala irqubuhu sai Allah ce ta kusa shi a target ku lura da shi fa in ha in yayi maktubuha lahu bi misliha ku rubuta masa gurgudan abin da wa in ha in bai aikata ba faktubuha lahu hasana mummunan ma da ya niyan yi in ya fasa to a rubuta masa kyakkyawa wa inna ma taraka ha min jaraya ko wato kaman ya bari ne wato saboda ne wa qala rasulullah sallama yace idza ahsana ahadun islama idan ɗayan ku ya kyautata musuluncinsa fa inna lahu bi kulli hasanatin ya'maluha tuktab lahu bi ashri amsalha wanda ya kyautata musuluncinsa dukkan abin da ya aikata kyakkyawa za a rubuta masa gomayyanta ila sab'ami'ati dhifin zuwa 700 wa kullu sayyi'atin tuktabu misliha hatta yalqa Allah azza wa jalla kowace mummuna kuma sai a rubuta masa mummuna guda daya har ya hadu da Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kenan dai wannan yana yin nuni da cewa abinda mutum ya yi niyya a cikin ransa mummuna Allah yakan sa ma a rubuta masa kyakkyawa in bai aikata ambata hadisi na ƙarshe hadisin abu Allah ya yarda da shi ja a nasu min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam alu wasu mutane sun zo wajen manzon Allah suka tambaye shi makalu suka ce inna jidu fi anfusina mu mukan ji a cikin ranmu ma ya ta'azamu ahaduna ay yatakallama bihi kowa daga cikin mu yana jin tsoron ya furta wannan magana saboda girmanta za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abinda muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya fi mana Allah sa mu tarayya cikin lada assalamu alaikum wa rahmatullahi